Thank you.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 ai na san dai waziri su ne zama makushin cuta ni fa abin yana ba ni mamaki shi kuma waziri kamar wanda aka aiki bawa garin su ko kuma mashiriri ta tasa ce da ya saba abu Allah ya bake ka waziri surutu na ce shiru kamar wanda aka aiki bawa garin su Allah ya kara ma lafiya kai ka saba da sanga a ah,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 sai na ga an gana zauna akan kare gar mulki da babban goro haka za a haka za a ba zama ba sauki na ka lafiya na barka lafiya bai bai bai bai bai bai bai barka dai Allah ya taimake ka Allah ya taimake wa zai Allah ya taimake wa zai lafiya galau lafiya galau Allah ya taimake wa zai neman ka nake to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 ka san rake ke yanka yanzu eh, rake ke yanka ina zuwa ana yanka rake eh. Sama ila zuwa iya zaune an yanka an bashi Allah fa da rarrafe an yanka masa iya sha iya waƙoƙin sa na Nijar ah. sai na ji ana cewa Ibro iya neman kujera ta ta masarautar babban goro wallahi ji nake a shaye suke illa rake kai eh, ka dauka ga ke ji nake matsalar shugabanci ashe a a bi mun ranka ya dade wannan magana haka take ba kokonto a wannan dance to ba zan haƙura ba zan haƙura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 kashi-kashi ah, saboda haka inda kasance ke kake a cikin jama'a idan muka rabu da kai hmm. ka je gidan malam dan na tankan tudu na kan tudu eh, mai kalandiri mai eh. ka ce masa a rinka sauke qur'ani to ita annoba in ta zo gari kwarai ko wanda yake gari kan ibar gari wanda kuma ita ka shigo to to ida ka ta kai wannan kwata-kwatan annoba za a tara malamai a sauke qur'ani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 yawwa da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin wa alaikum salam wallahi da azimi ne nake tun safi aka kafita na'am wato abu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna min a cikin bacci na na'am hai goro wallahi al'azim al nayi mafarki na ganka akan sarautar garin nan ka gama sarki karka ji komai don mu burinmu dan asali dan kasar mu dan jihar mu wallahi al'azim al mu dora shi a kan shugabancin sanautan na babban goro an san garin ku garin kuwa rawa ne dan lasan duk ko wanda ya san dan lasan mm, ya san gidan galadi ya san gidan galadi eh. shi kuma galadi da an ce alhaji musa mahaifin kare haka ne hakko wannan duk wannan ba nuni ba ne saboda haka mu abin da za mu yi eh. sai mu ci gaba da gode wa Allah da kuma san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan allah yawa mu ta Allah ya kara mana san annabi ba kana da sana'a ba mu kuma jama'a Allah ya kara masa san ba kana da sana'a ba kana da sana'a kana taimako ai na sai ma kuma na bin yaye na to ci gaba da bin iyayenka ka ci gaba da taimako na man ya tawakkal ala allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya isar masa inna allaha baligul amr qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara duk albarka ai duk albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muke ci haka ne shikenan sai wa nagode nagode madalla masha Allah assalamu alaikum wayo Allah la ilaha illallah Allah mun gode ma Allah Allah ka kara annabi karama mm. Me Wato shine yasa in abu na ciwon rai ya same ka. To kakkan karan kai baci. wallahi na na towa akan hanya sai maka da da da kaula ikica yayi mafarki da ni na zama ni wani ne a garin nan me ka tsaka garin nan gaba Allah ya sai tabbata mai gida. Na zama ni wani ne a nan gari to kika kwai dole sai a gode Allah ko? Dole mu gode wa Allah mai gida. Tunda ita sarauta ba sai lalle ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Gaskiya ne wannan. Sarauta mulkin nan da ake ta ta ko ko kansila ne ko ciyama ne ba sarauta ba ce? Sarauta ce ah! gida. Ballantana ce gwamna. Ha ah! Allah isa mai gida. Ko sanata ko ko ko dan majalisa. Gaskiya ne mai gida amma ne farin ciki da wannan alkawari. To. Allah tabbatar da shi mai gida. Amin. Ne farin ciki a ce masarautar babban goro a ce kai aka danka mai gida an jinjina. Ka gani. Mun gode wa Allah. saboda duk abin da muke yi muna cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ne mai. Kuma duk masoyin annabi ya so mu. dole eh in mutum mai kauna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne to zai kaunace mu kuma ne kake burgina kake bin iyayenka saboda kafin mai gida a'a kake bin jama'a saboda kafin mai gida ba reni ba wulakanci a dole mutum ya gaba da duniya lafiya mai gida to wannan gaskiya ne akwai mukaddari ne daga ubangiji eh ai shine za sa kullun a kullun nan maza sai ce alhamdulillah na gode wa Allah gaskiya ne ta eh, Allah ka kara annabi karama mu kuma Allah ka kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam eh, amin amin eh, dan adam dai mai rai ne ke mutu kwarne ne ne shi na cin albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. wasallam haka ne mai gida eh, ina kake burge kake tawakkali ga ubangiji ne ah. ko me yasa kake sai ka ce Allah ne to ko me yasa me kake burge ni kenan mai gida to kuma an bi iyaye ana zama da jama'a lafiya to ba dole ba a kasa gano ƙarshen ka dole ko mai gida in dai ka bi ka dole ka gama da duniya lafiya ah. da mun tun kafin ya auren ni na gaya mishi ni ba matan yara ba ce fi sabilillahi a ce a wata kaji guda 25 ni wallahi ba zan iya ba hawa ina kaji 25 ni a gidanmu wallahi tallahi a wata sai in ci kaji 70 haka kawai ya auren ne kawo nan kullum masifa kullum naman ragon nan sai na wani haka kawai lafiya na da kina ta da man kai nake jira ni wallahi na gaji da zama da kai ya za a yi kare na mun hankali ni da man kafin ka auren ka san ni ba matar ka bace Don ma na yi hakuri kawai ina kariyawa da kai wallahi a'a ba zan yadda ba gaskiya da sake. To me yasa? Ka je ka oh. auro ni kullum a gida ba za ka shigo kaji 20 30 ba <laughs> a rana kullum wai sai an girga wai kaji 25. A ina a wannan gidan? A nan gidan. To ba za su shigo ba. sai na yi ta masifa ta babato da baki na ka ɗauko rago ka kawo min gaskiya ba zan iya ba ka sallame ni. A tallayya lambellan zan rinka so maki kaji ashirin da biyar hamsin? wai a ce ina cin nama tun da nake ni har yanzu tun da nazo gidan nan ni duk naman da nake ci har yanzu bai shiga hakuri da Allah tsaya ke ke ni ba ki ganin lebura ne ko wani aiki nake yi ko waye ce ka auro ni eh waye ce ka auro ni wace auro ki eh kaddara ce kuma Allah ne ya hukunta to gaskiya ka sake ke ni ba ki ganin kamata din nan kasar ba ba mai irin aiki na yalo fa nike talla to ka san maganin kai da ina tallan yalan kuma sai kaji 25 a wata ke ma ce ina ce sun yi kaɗan sun yi kaɗan to ni wallahi da can ma ba ma cin nama a ina a gidanmu to ai ni gidanmu ko an saba wallahi ba iya ba kawai sai ka to ai yake ce iyayen ki sanin ka kawo maki kaji kina ci to ai yanzu amma wannan aure ne to ai ni yanzu ba abin nan kan iyaye na kanka ne duk abin da nake son su kawo na fi son kullum a rana kaji talatin 20 suna shigowa a kullum kafin wata na ci 70 Gaji kan ɗan ƙaruna. Ko wannan kawai kai kasanni ne ni dai kawai ka sauwaka. billahi lazi yadda kika faɗa yanzu ma na yanzu nake bala'in san ki wani wallahi ni kuma yanzu nake bala'in kinka ni kuma nan da shekara hamsin ba za mu rabu ba Allah ya kiyaye wallahi in ba za ka sake ba sai na kai karan ka gun mai gari mai garin babban gobe. ai wallahi duk inda za ki kai ta ina da nasara ko ba za ma ka sake ni ya zan sake ki ma yadda kai karan ka wallahi bari ka gani asarar da ne na kuɗi yo ina za ki eh, ki ranka zan kai ba na gaya maka ba ni fa ba matan yara bace ni fa wallahi daman dan karewa zan yi da kai kawai to ai ko kin zo kenan to shi kenan ai za mu kare ai za mu zancen banza zancen mu wani kaji 25 to ni nawa nake ci nawa nake samu riba a yalan bella daga kullun na fita da kyar nake cinikin 350 320 wani kaji Ko majinginar bayi. lafiya dodo maganin ƙananan ƙwari lafiya jeji ba a yi ma ƙyaure sai dai mahaukacin kafinta lafiya yasun maganin abokan gaba lafiya mai masoya a birni mai masoya a ƙauye lafiya tanjin bakin aiki lafiya rubun babban motsi lafiya hadiri manufar duniya lafiya babban gora sai mabokin garbe a yi a gama sai doki yau da gobe na sarkin babban goro an gaishe ka an gaishe ka an gaishe ka shugaban talakawa yace me yake tafa da kai an gaishe ka shugaban talakawa abin da ke tafa da ni dama magana ce ta gado eh an dora na a kai in raba to kuma sai na gabe kamata in zo kai tsaye in raba ba sai na zo gun mai gari eh kai dai kai dai eh, eh na nace to bara in zo in kawo abin nan ga manya kai hankali dan da baka zo ba har aka wani abu ba ruwa na da wannan takurewa ta eh, sai ka dole a fito sarki sa abe ana dan wannan rawar sanyi da ka daina ne gaskiya ne ranka da Allah taimake ka ah, yanzu yadda za a yi gadon ma ni da kaina zan je raba shi ba wanda zan tura ba kullum magana ta kai eh. a ji abin da yace eh to shi eh, ce sai ka tashi ka je to ke shikenan eh, shi ne zo in raba gadon da kansa to ke nan zuwa sai ka je ce da kansa ma zai zo in raba ai ka ya fa sako eh yawa ko ba magadan a wajen ma zai zo zai raba ka tsaya a wajen ko magadan ba sa nan shi in ya zo zai san ya san yanda zai yi to shikenan Allah ta mutaka ai zuwa da kai ya fi sako ya ai kai ne na bar ku lafiya Allah ta Eh, Kai wa kanka hijabi da gidan wakafi. Kuma ba kun cika zaman banza da yawa. Haka ne ranka ya daɗe. Eh, kun cika zaman an sa mana. Mu din banza haka yake zaman banza muke. Da abin da yace ba daidai bane. Mu din wofi. Gobe ku tashi da eh, azumi. Za ku azumi za ku nun azumi guda goma. Kai za mu ba? Ba Ramadan din Ramadan. Eh, kace talatin ma dole a ci maso zama da kai azumi goma ranka da ina tambaya game da ina da tambaya game da azumin shin azumin za a yi kamar yadda ake wancan kokowa goman za a yi a jere ba sai an kai goman za a kama ya ya yi goma ya kwana goma ne kan mace mai kuskure <laughs> an kai goma ya sha ruwa <laughs> eh, to yi da ne eh, madalla kashin kana ce ba sa ganin takon eh a fito lafiya fito lafiya fito lafiya eh. haka za mu zauna ne ba wata dan kulle kulle kulle haka sai ya gama da ranmu zai binne ni waye wallahi mu za mu binne ha saboda Allah mu ba fadan nan ya sami azumi wai goma goma kurin ka sa na azumi na ramadan din ma da kyan nake yi kana ji ka ko ka ce wai sai nema goma a ce na burma shi wai sai an yi goma za a a a yi yake a ga kan kullun sai na shaji abinci zan me a na da safiya zan zo da shi a ji shi ido da kwana biyu ne kullum ba haɗin mu mai ma ga mugun ci yanzu babban ragi shi kenan mu haka za mu zauna babu gatsatsu babu gatarko to kaga dai tun da muka taso dai tun kafin mu shigo fadan nan iyayenmu ne suke nan a babban gowar din nan ba a taba mulki irin wannan irin wannan fiyar aunanci ai har gara mulkin mahadi ma mahaifin shi wannan na yanzu imana Allah kuwa matsiyaci kawai garin nan ka ka bar mu saka duk garuruwan nan da suke shahin nan gaba dai manyan masarauta ba wanda ta kai babban masarauta irin babban gora sosai shamaki sosai kuwa a ce a matsayina na shamaki har yanzu dokin kai na ba ni da shi da garin nan namu fa a zalimi ne to wallahi macuci wallahi macuci hmm? kuma ka gane ko ina ganin inda yadda zamu yi ma wallahi ko guba ne a sana wannan sirri ne tsakani na da kai wa zai ci ko da ba zai ci ni zan akwai wata akwai ruwan tunya da zan je in haɗa gindinta eh ruwa a kwalba to ka kuma kuma tunda kai ne babban zagi ka san dai kai ne a gaba kai ne ko ruwa yake so kai ne ce ka sai da zaka ka tura <laughs> masa magana kenan kuma kai ne zaka zama sarki ni in koma waziri kuma da ya zuba masa a koko kaga ya fi shan koko ranka da Allah ya taimaki lafiya ne eh ne koko eh, eh, eh. wai da nan koko yara ne za a zuba su ga koko yara za a zuba su ga koko wadiri da ji kana ta ji ka san duk harka ce ta kai wani munzali kun kai wata gana kun kai wata kololuwa da za ku nuna zumbatsa iya gida ana yi da shi ke ha da ai da bane da bane yanzu ai da mu ta saboda kar ku taso gidan ku babu sarauta ni dai ne maka iya nan tsabar jihar ta kare ta ana yakin farko ni a matsayina lokacin ina sarkin yaki ba sarkin ba waziri ba ne ina sarkin yaƙi. Ba sarkin garari. Eh, na jagoranci eh. yaƙi maka je ruguntsumi ya ruguntsumi ina gaba. Eh. Kai sara nake, kai sara nake a kiyan saran hannuna. ta kwamin tana da kya hannuna a ƙasa. Duk da haka ba ta da kisa ba. Sai hannuna ya ɗago ya soke idan eh, cikin doki ko kuma ya sare mutum kai. iya hannun eh, eh. wa zai musa ma eh, to ni abin da na kada cewa hannuna ya faɗi akwai irin yan agajin nan ana neman jini za a ƙara jama'a he suka zo suka zo na jinin a cikin hannuna ni kuma ina ta kai sara eh ƙara jama'a suke irin wanda suka ji ciwo yanzu abin da zai yi ba na ga nade a ce kowa ya rufa asirin wani ne rufa nasa a a tunda Allah ya ba ka mu mun san kuma kai ba wai kiwon ka bane a ce ka ga cewar an kau da ko ba gaskiya ba da muna zaune lafiya muna ba ka girman ka ka girma muna zaune daukar ruwan ta kama sai mu je gidan ka mu koma ina kake gani a'a abin da a a a yawa ko za ku yi da wannan ku je kasa kasa eh, ba a ba ku kasa kasa ku yi kasa kasa ku ci gaba ku ci gaba ku ci gaba bayan ruwan bija ka samu ruwan batir abu to lafiya ka eh, kara bane abu to lafiya ka samu ruwan ka kara bane abu to lafiya Allah ka madalla kaga wannan ma ba zai gama lafiya saboda a shi ma mu da mun fi mu na baki Allah ku abubuwan mu ne manyan mu na wurin mu bihi a sadiya ba sun a yanan dai yanan muka jera kuma ya zan wata da na abu Allah Allah kuwa Allah ya ruba mana sai ka so na biyu shi dai zaka yi masa to ko uwar da ka kashe ba fada ba fada ba ya ji ba eh. madalla wannan shine mijin da ta kawo ke me matsalar ki da shi Allah ya ce garin Bakono. Eh. Ni wallahi dai abin da isa gaskiya wallahi na saba cin kaji ɗari hamsin haka ko saba'in a gida. Amma tun da ya aure ni wallahi sai dai talatin ko ishirin da biyar kuma gaskiya ni na gaya mishi ba zan iya bai sauwaƙa min shi ne mm, yana yin goro. Kai ka ji kukanta. Eh na ji ranka ya daɗe. To Allah ya taimaki mai girma. Ya ake ciki. Za ka iya kama ta sama da ɗari ko iya ɗari? Wallahi ko uku ba zan iya ba. to nan fadar ya lofa nake talla to na kai ka ko kan wa kake sayarwa sai kayan ka mata da baki mai martaba gaskiya ni da zaman ka lara a gaban mai garin ka zo kake irin wannan zaman haka to saboda haka mu nan babban goro za ka sake ta ko ba za ka sake ta ba tunda ba za ka iya ba ah. ce ka sake ta ko ko me ma ni ba zan iya sake ta ba to mu mun sake ta to an sake ta saki uku eh, saki uku oh. kuma aure ta kai kuma za a aure ki anan ba kike ka ka zama fakiri gwauro fita barbarin ka zama gwauro dama wannan ai matar manya ce ranka ne ka ka Allah ya yawa ba ba ba an riga an gama eh, a a iyaye a a a ko cika ba a za a aura sai ku ne eh. to shi na shi abin kaga kai a misali duk wanda ya kalli fuska ka ya san ba fuska ce ta mutunci ba gaskiya babu shi a nan dan haka na zaɓo babu shi kai kuma kai abin da ya na na kaka na aji saboda wani sa'in sai in ganka kai mun kama da da na kundi ba gaskiya sarkin barkwanci wani lokacin kuma fa wani lokacin yanga kai mun ruwan je magi sarkin barkwanci kenan wato idan mai martaba yana son nishadi in ya eh. kalle ka sai ya eh, amma ai amma ai ranka ya dade sai ai la'akari da hancin kuma na eh. a lura da hancin kuma kana kaza a fuska ba ai kana kaza ka ba na shiru martaba ina magana kama na kana mai da wata ran kujera kake so ai na ga alama eh kujera kake so kai ka da kai sai ka ce rolling ba karen karen dar ku rikici dar ku rikici ina zuwa dalla to diga nan rikici so wannan gurbana ka ah. to zan bi gaba da yawa to Allah zan bi ka ba ji magana ka ba ka sani karamin ka ba bari karamin ka yi karba mhm. Allah zan zan town mhm. to gam so rikici ne kowa ya karba da yadda dirka mika hannun a jinin nuna na basu abinci ne ka sani ya kwana biyu to shi nuna na basu. lafiya wallahi matsala ce ta zo da ni mashallah kwarai kuwa to da ko wani mai gidana ne hmm, yana da kuɗin gaske to shi nake so a juya mu shi a mallake mun shi kudin su dawo jira rika kama kudi kana sa a a ka a den so da samu ma izama yaro ya koma uga uga ya koma yaro kana sa a jifunka yawa to ba damuwa ne wuna magana mai ne ka gani ko to za a sama becin muzuru wanda ya ce ba hagun maraya ne kafa daya za a zo da shi za sama kafan soro guda bakwai za a zo da shi gaskiya ban san inda zan samu ba ba ta ba ganin ba ban taba ganin bahagon muzuru ba ban taba ganin bahagon muzuru ba to zai ka samu kudi dubu dari za a je a nemo maka zai tura aljanin mu don ta masu si za a je zo maka ga ai yanzu ne zan samu kudin da nake so ne sa in na samu kudin sun zuwa san diya na za a me ka zo da shi ni da magana da na zo dai ko mu sasanta magana na yi magana eh ba magana zai ka zo da shi ba ka zo da kudi mai kauri shine za a yi magana amma za a yi wani magana ka zo da magana to gaskiya zan ce shawara to abin da ya faru insha Allah a dai ka sama kudi daga nan zuwa rana nyo to zai ka samu becin bunsuru mai ferin cibi mai ferin kai mai jan kafafu eh mai yankan kumba ko foto ba me zan wannan ni duk ah, wannan fa a ah, ba ah, gaskiya ban sani ba zan yi kana na man tumoko ba ci gaba ne kana so ba ni duk abin da ka zo da shi zan yi maka kokori ka samu biyan binkatan ka ne yawwa shine abin da nake so ka zo akwai layatism ba ka sai ka hadiya guda daya yawwa sai ka fada rijiya din ka ba kana fada din ka ce zunduma ruwa sai ka ganka a tudu <laughs> zan nuna maka ni bukan gistin ba wai na wasa ne ba ina ci ina ganin wani ɗaya gaba ɗaya tashi tsaye to sirguna tashi tsaye sirguna tashi tsaye sirguna tashi tsaye sirguna tafi gida zai ka lalata ma aljanu rai tafi gida mala ina ka biyo ka zo kai ina ka bi ka zo ko dunwa kai ba ka zo da ko sile ba zai ka yi mun to kowa ya cinye nashi to sai gobe kuma ban son jiri ciki ko na yi barci a ji wani za yi abin da nake gani a kalanda Allah ya tabbatar min na gani a fili maimakon hoto yau na ga zahiri kuma kin da dan Allah <laughs> wala kin da dan Allah zai to bai Allah ya ce ka gani how do you see me ya ce ka ganni eh ke mun magana mana na yi magana na yi magana kan ce kina kina zaune da da hoto mutum da mutum ne fa kuma baki sa abin da Allah zai ban Allah ya alƙawarin ni mijin auren ki ne dole ne ki in aure ki me matsalar ki what is your problem me matsalar ki bai wa Allah ki ga mun matsalar ki kin san waye ni nake miki magana a garin da kin san waye ni a ko kowa ce ce ni waye ni ki san waye ni. Allah ya bada ma martaba. Gimbiya. Kuma ita bace ne. Ye. Gimbiya. Gimbiya. Har kake cewa waye waye ubanta a nan garin? Ni dan banza. Gimbiya. Wato ka zo ka tare ta a hanya. Ye gimbiya. Godiya da jira kai. sheki yaji ya zargi rahin sani ya fi dare duhu ya zagin ki ko me yake faɗa wallahi eh, tallahi ba ina faɗa miki maganganun banza ko ina faɗa miki maganganun banza ko teki teki gida eh, takawar ki lafiya takawar ki lafiya ya sarki wato kai takalmin karfe kowa kika taka ya taku ya salauta he ya salauta he na salauta ya ah. salauta he na salauta eh ko baka ji ba dan kai dade wallahi tallahi rahin sani ne mm, ka san kowace ce ai ban sani ba dan kai dade <laughs> to ai an yi elementary ko na ce an yi elementary an yi ranka kai dade rike kunnuwanka na rike ran kai dade sai ki ce min kin biya ce tun da daga takun nan nace dar ban ya ce da abin da muka shekara wajen ashirin baya eh, yau za a yi kai da ka ta ni fa na rasa ma wannan irin duka zan ma Allah ya mini na rasa wannan irin duka zan ma da in ka biya ta ni halaka ta la iya ba gurgin yana yanzu ai in ma da ka tare yarinyan nan kuma fa ka san fa kowa ce ce ka sani mana wallahi ta ka sani godiya nake godiya nake ka sani godiya nake gidan babban goro har a ce akwai wani kazamin talaka da zai ganta har ita ne ta a hanya talakan ma ce zai magana da ita talakan ma iri na bango a kan jinjina sha sha sha godiya nake makakke godiya nake daga dade haka Allah ya tsoro mu na ce na ganin ta ɗan sarauta ce ni kan yi ta ma nake ran kai dade yanzu sai ka cire wannan ta bulala ɗari biyu ɗari biyu daga dade na garin ji aka sallama ne daga asibiti da kai wallahi talla ko hamsin ba zan dauke ba ai maza a cire ai maza a cire ku je uzurin ku ku je ko ka san yanda yi ko ka dau bulala ɗari biyu an dai an nan ne maimakon bulala ba da ɗari biyu ta ɗari biyu eh, ta naira ba? Eh, na ji jaka guda ke eh, za a samu jaka? za a samu jaka <laughs> Allah ya taimake ka abu da gaida da Allah ya kara ma imani wajen ina nan ina nan haka wajen nan ina daka wajen Eh. wai waye ma kake ta ba guje matsiyaci <laughs> Allah ya sa an kama wani ma yin biyaki ta tsaya da su ainihin irin haka yayin mun da danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa